ta ce kada a yi min auren. Na'am. ya Na'am. kaɗan aure. To, ya Ba nan ne kano ba su nake in tambaye ka. Ya ko kai ku da Amadu? Amadu? Ai, ni ba na son faɗi magana a ce a baki na tuto. Dan Audu kenan ka faɗa min mana. To, shi ya ce kawai kai je aure ki ne ki je ki ta masa hauka a gida. Amadu ne ya faɗa maka ko kai ka kirkira abin ka. Ke, takaita miki ne, inda zan gaya miki abin da ya faɗa a nan kuka za ki sa. Dan Audu ka faɗa min tsakanina da kai ne fa. Da ƙaunar. Akwai dai yadda. Ah, ma an gaure duk gida ɗaya suke faɗa min dan aure ka faɗa min to gaskiya ce ce shi kawai zai aure ki ne saboda kuɗin da mahaifinki zai bayar da gida ana yi kwana ɗaya ko biyu ana watsiya shi washe gari za ki bi iyayenki gida ya ci kuɗi ya ci gida Ahmadu ne ya faɗa maka haka? ware ba, ai nan ma na taƙaita miki ne saboda ka a ce ni na cika mana fici da gulma ko. Zai da wannan labai bai bai bai.